demokradiyya a yau. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Kamar yadda ba za ku kasa ji ba jam'iyyar Republican tana babban taronta a birnin Cleveland jihar Ohio, inda jiya jam'iyyar ta tabbatar wa Donald Trump zama ɗan takararta a zaben bana. Kan haka muka tuntuɓi Malam Aminu El Yakub wadda yake wa sashin Hausa na murya Amurka fashin baƙi? kuma mazaunin nan jihar ohio domin jin tasirin irin wannan taro ga tsarin demokradiyyar amurka to haji aminu ka dan kwana biyu nan kasar menene tasirin irin waɗannan tarurruka tsarin demokradiyya na amurka tarurrukan da ake yi wato na na ƙasa baki ɗaya na kowace jam'iyya sukan yi ne kowane shekara hudu saboda hmm. a kundin tarin mulkin ƙasar amerika kowane shekara hudu sai jam'iyyar sun tsayar da ɗan takarar shugaban ƙasa kuma kowa aka zaba zai iya yin zama biyu kenan na a shekara hudu wato shekara takwas je daga gaba daya in an sake eh, zaben su kuma shikenan eh shigen abin da yake faruwa a Najeriya shi yadda Najeriya take koyi eh yawa haka so kaga yanzu Obama zai gama shekarar sa na bakwai da rabi kenan zai gama sa na biyu kenan kuma Democrats su ma sati mai zuwa za su haɗu sai nasu taron da su tsayar da dan takara ko 'yar takarar wato fatin su su kuma republicans wannan karo suna yi a nan ohio ne a nan cleveland ohio garin da nake eh, ta yaya ko kana da masaniya yadda jam'iyyu suke tsaye da shawarar birane su zaɓi birni kamar misali ita jam'iyyar democrat tana za ta yi nata makon gobe a philadelphia ita republican ta zaɓi birnin eh, cleveland shekaru da suka wuce ta yaya suke tsaye da shawarar zaɓen waɗannan wurare akwai wani dalili to eh, eh da dalili saboda bisa ga tarihin jam'iyyar ba dan takarar jam'iyyar republican zai taba zama shugaban kasa america ba tare da ya ci takarar jihar ohio ba kuma haka tarihi na nunawa ba wanda ya taba zama a 'yan democrat ya zama na shugaban kasa ba tare da ya wato ya ci ƙuri'un jihar pennsylvania ba wajen da wato democrat za su haɗu kenan sati mai zuwa saboda haka akwai wannan tarihin kaga in suka zo ohio wataƙila su republican suna so suna mutanen ohio cewa eh ai suna tare da su suna son neman bi suna musu biyayya kuma sun lura da su tunda in aka zo wannan taro kudi yake ana wato tattalin arzikin garin na karuwa tunda akwai eh. sigan kawo kasuwanci watakila kuma akwai kamfanin da su zo saboda su koyi suna ganin abubuwa game da garin a talabijin eh. ko suna jin abubuwa game da garin. me yasa sai an haɗu an yi wannan taro na za a kawo waɗannan wakilai daga waɗannan jihohi su zo su kara ƙuri'a. to idan a taron kan wato a haɗe da daga ƙasa baki ɗaya tun da ka san wato in ana takarar zaben za ka ga kamar yan republicans ai mutum goma sha bakwai suka fito yan eh. democrats kuma ina ji mutum biyu ne ko uku ɗayan da ya daga baya kuma ba bai ma je ko ina ba to saboda eh. haka za su bi kowane jiha suna faɗan irin wato shirye-shiryen da suka yi shirye-shiryen za su yi wa ƙasa in wato in masu zaɓe a ƙasa suka yarda a ji a jefa musu kariya wanda ya ci sai a bashi wato akwai mazaɓa wato kamar electors kenan ko delegates eh, akwai delegates da ko yawa kowane jiha suna da delegates wanda ya ana ba su delegates ne bisa ga da yawan jama'an jihar to tabbatarwar muke gani kamar wai tilasta sai an yi ne tunda an san kowace jiha ga kuri'a da aka baiwa mutum wannan zuwan saboda me kana ba ka gani kamar bata lokaci ne tunda an riga an san wane ne zai zama dan takara ko dai kawai eh to ina jin ba bata lokaci ya danganci da yadda ka kalli wato shirin amma kuma ina jin muhimmancin ɗaya daga cikin muhimmancin abin da yasa suke taro gaba ɗaya na ƙasa ɗin su tabbatar hmm. su shine saboda su nemo haɗin kai tun da kaga an yanzu kaga kamar gwamnan jihar mu Kesik Eh. shi ne gwamnan jihar wato shine mai masaukin republicans amma ko wajen taron bai je ba ya ce kuma ba zai je eh. ba eh. saboda har yanzu wato da wannan abin a zuciyarsa dan shi ma ya takara da donald trump kaga george bush da da uban da kani da da wa duk ba wanda suka zo taron akwai mutane republicans manyan republicans da wanda har yanzu ba su zo ba saboda ko kuma wanda tun da kaga jiya wato da aka fara zaben an sun yi neman da hankali saboda delegates din akwai wanda suke nema su bujice masa Eh, wato su jefa kuri'an wani daban idan ma ka lura yanzu da muke maka muke maganan nan ai da alaman an so a kai ruwa rana saboda wakilai daga jihar Alaska sun ja daga suka ce kuri'unsu ba yadda suka kada aka bayar ba. Yawwa ne. Wannan ya janyo wani dan jinkiri in ka lura yadda ake yi yanzu haka a zauren ta amma daga daga bisani dai kamar daga ni an kayyana cewa shi Donald Trump shi ya samu kuri'un aka bai wa kowa. Yawwa. tun da kaga wato a dokan kasa yanzu haka ma suna kotu wato suna son cewa ya zama na a wargazar da wato wannan shi shashin kundin mulkin su Republican Party din wanda ya sa dole sai delegates din sun sun jefa wa Donald Trump wato ya zama na za su iya canza zuciyarsu canza su kuma su jefa a wani daban to abin da shi yasa Republicans din wannan shekara sun kansu ya rabu sosai akwai hmm. wanda yawan da ba su son Trump din saboda suna ganin shi kamar bako ne ya zo ya shiga fatin daga baya na farko eh, to eh. sannan kuma irin kalamun da yake yi wanda eh. su kansu wato manyan Republicans sun san cewa kira zai sa kai ba za su samu ƙuri'u ba musamman ƙuri'un wayanda ba turawa ba wanda yawancin su yanzu sun fi a ƙasar nan wato bakar fata da dai wato tsiraru bakar fata da kamar su latino da su yan asia haka da sauransu da kuma mata menene matsalar da amurkawa suke da shi ne game da tsarin su to akwai wato akwai ya danganci kaga kamar wato na jama'a na na fatin democrats akwai eh. wanda suke bin bayan bani sanders amma kuma mutane ne wanda yawanci kamar wato ma'aikata da suke ga cewa wato sha'anin rayuwarsu bai canza ba a kusan shekara takwas na barack obama Mm. wato tattalin arziki wato da ko da yake ya gyaru tattalin arzikin kasar amma har yanzu su bai taba so bai shafi rayuwarsu ba akwai wanda eh. suke gani haka sannan kuma wato akwai matasa wanda yawanci kaga wato sha'arin karban wato student loan wanda za su je makaranta ko university eh. tun da kaga shi eh. bani sanders ya yi kamfani akan cewa university duk a zama cewa ba kokobo mutum ba zai biya yara ba kansu biya kokobo makaranta kyauta daga daga primary har jami'a daga primary school har jami'a yawwa to ga yanzu babban matsala kenan mutane yawanci ba su iya ko kuma ka gaya matasa sun gama university amma kuma an abin su ba bashi kuɗin da su karɓi bashi eh. su je makaranta jami'a dan su suna ganin cewa magana ta wuce haka akwai bigirewa amurkawa suna bigirewa matsayin siyasa su kamar yadda aka san su da Eh sun gaji da sun gaji abin abinda masu iya magana sai sun gaji da gafara sa ba su ga kaho ba eh, haka ne e ta kowane bangare to wannan ne muke cewa shin menene damuwar ba tun da gashi a bangaren republicans an fuskanci haka duk yan siyasan wanda ba dan siyasa ba dan kasuwa wanda bai taba rike kowane mukamin ya zo ya ka da su duka kuma bai kashe ko sifin ko ba wasu su sun kashe ninkin ba ninkin abin da ya kashe wato ɗaya daga cikin abubuwan da suka sa kenan saboda yawancin mutane duka da democrats da republicans sun gaji da wato 'yan siyasa wanda kawai sai dai a mm. zaɓe su kowane shekara hudu ko kuma kowane shekara biyu su zo ci a zaɓe su za su je su yi aiki ka ka san shekarun baya da suka wuce wato slogan ɗinsu kenan a zaɓe su za su je su canza Washington. To sai mm. suka ga cewa yawancin aka zo a zaɓe su wasu za a zaɓe su so uku so hudu shekara goma sha biyu wasu shekara ashirin shekara tatin sai ya zama cewa sun zama Washington su ne mutanen Washington ɗin in sun dawo wato jihohinsu da ƙauyukan sai da kawai su zo su musu zaƙin baki su ce a zaɓen mu zamu kusan wato sun zama 'yan siyasa dai kawai to ina ji abin da ya ke kenan ya zama na cewa mutanen america sun yawan wato su asalin 'yan party wanda suka kafa party suka zama an san su da party da ko republicans ko democrats menene darasi da kasashe masu tasowa da suke koyi da tsarin demokuraɗiyya za su koya game da abin da ya faru a siyasar amurka bana eh ina jin babban darasin da za a iya ɗauka kamar kasashen kamar najeriya da kasashen afirka ko kuma wasu kasashen asia hakan nan shine cewa demokradiyya siyasa sha'ani ne na mutane mafi yawa wato abin da nake so faɗa shine in mutane mafi yawa suka jaba kuri'a suka je ga abin da suke so to dole ne 'yan siyasa su bi wannan abin masu aro saboda karancin lokaci abin da ya sauwa kenan cikin shirin demokradiyya a yau na wannan mako sai mako na gaba da yardar allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri kamun nan a madadin malam aminu el yakub da kibahiro diodone da kuma sarfilu hashim gume waɗanda suka taimaka wajen haɗa kan shirin a nan nisa habu imam aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.